A wani mataki na neman zaman lafiya a Nijar musamman a arewacin ƙasar da ke iyaka da ƙasashen Libya da Chad da kuma Algeria. hukumar mulkin soja a agade sun gudanar da wani taron zaman lafiya inda suka tattauna da shugabannin al'ummomi na yankin a fannoni da dama musamman irin gudunmawar da za su bayar wajen shawakan kan matsalar tsaro da ake fuskanta a cikin yankuna da dama na ƙasar Nijar. Abubakar Jerome magajin gari yankin Durku mai iyaka da ƙasar Libya ya bayyana fatan su yi aiki tare da ƙasashen Libya da Chadi wajen magance matsalar tsaro a tsakanin su. Tsakanin Akwai masu yawo suna da babban bindigogi daji ana yin traffic ana yin komai da a bisa hanya wannan duka ana yin tarbe tarbe mun duba mun zama mun gani shine muka ce to tsakanin mu za mu yi taro wanda za mu sa ai magana tsakanin Libi Niger ai magana tsakanin Niger da chat ta yanda tsakanin mu wani yayi wani abu a nan ta samu wani ya ce Libi ya zamanto to da mu kuma mun wani wale wani ya yi wajen siyasa wurin mu mu ma kuma mu gaya musu kwanciyar hankali shine mu abin da ya dame mu jagororin al'umma da ƙungiyoyin fararen fulla sun ɗauki alkawulla na kawo nasu taimako a shawo matsalar tsaro a galibarka 'yan kungiyar farar fulla ne a agades abin da muka iya duka muna yin shi mu yi regroupe chef de village chef de tribune chef de mu yi musu jawabi in babu lahiya babu wanda za ya zama gidan shi kuma mun sani mutane nan da suka yi wannan abu don wannan abu mun gani fi sabilillahi abu da yawa ya sake amma da yardan Allah in mutane sun tahi bisa wagga tahiya to kun san mutane fi lillahi suna so suna goya mu baya amma mutane waɗansu tsoro gare su kenan aiki na sekirite da aiki na lahiya mu da yardan Allah ba za mu fasa shi ba kwamitin zaman lafiya na yankin ciro da ke cikin jihar agadas na ganin akwai bukatar a samar da wani tsari na fahimtar juna tsakanin al'umma wanda hakan zai sa a yi watsi da tsatsauran aƙidu da kuma neman taimakon kowa wajen magance matsalar tsaron Gisa Tahir, mamba a kwamitin zaman lafiya na Agades. Mutane su kula da kansu su kula da kasa saboda ka na kowa. Yanzu ka na bandi karami karami wannan su ne za su shawa mayan bandi wanda ba iya fidda su sun shigo gararwa. Shi yasa ya kamata kowa da kawo ya kawo gudunmawar su kawo ya kawo taimakon shi bisa harka sai garje wannan saboda Bremen tana yawa kuma kowace rana karawa take. mahalarta taron sun buƙaci ga jagororin mulkin sojan ƙasar ta Nijar da su ƙara azama wurin ganin gwamnati ta daƙile sabuwar matsalar tsaron da ke fuskantar yankin. Hamid Mahmud, wuri Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.